لله رب العالمين <clears throat> والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <clears throat> وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara haɗin masu wannan masallaci ne albarka masallacin tunawa da babban malaminmu a sheik abubakar imam ikara Allah ji kansa da rahma mun haɗu a wannan masallaci a munasabar muta tafsiru suratun nur mun haɗu a wannan masallaci a munasabar karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna nan a cikin tafsirin suratun nur wanda a jiya mun karanta aya ta goma sha ɗaya wanda ya ce faɗin Allah ta'ala innan ladina ja'u bil ifki usbatin minkum la tahsabuhu sharran lakum yau kuma za mu tashi farkon aya ta goma sha biyu amma sai dai kafin nan akwai sanarwa kamar haka akwai abubuwa guda biyu abu na farko kwamitin tafsiri na masallacin tunawa da ashe abubakar imam ikara suna wato sukan nemi taimako a wurin tafsiri na maza kuma maza gaskiya sun yi kokari yadda ya kamata dan anan ma'anar laysa dhakaru kal unsa tabtu cewa maza ba daidai suke da mata ba dan mata suna maza suna ce maka kwamitin nan yadda ya kamata na haka sai kwamitin tafsiri suka ce a gaya wa mata duk da dai mata talakawa ne da yawan su tunda sai an ba su suke bayarwa kuma yanzu Najeriya sai a hankali haka ne ko amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kebe mata ya musu wa'azi ya ce lallai su wato su bayar da sadakar dukiyarsu wannan tafsirin ina jin kudin da ake sashi ma a midiya kadai ya kai miliyan ɗaya da wani abu tun daga miliyan bakwai a rijiyar kaduna ga dubu ɗari bakwai a rijiyar kaduna ga kuma dubu ɗari takwas da ake sawa tsakanin suna tv kano da kuma gidan rediyo a kano nan kadai ya ce zan miliyan ɗaya da dubu ɗaruruwa to da haka ana buƙatar mata su ma su bayar da nasu gudunmawar yadda ba za ku yi irin na maza ba don maza har da mai dubu dari biyar har da mai dubu dari biyu da hamsin har mai dubu dari muna gane ha kun kuka daure ko dubu hamsin hamsin kuka bayar ai yayi ka <laughs> Allah ya samu dace wata ba ta da hali kuma ke mana addu'a ke kwamitin masallacin nan addu'a Allah ya karfafe su Allah ya sa wannan abin ya dore har abada muna gane ha to abu na biyu in kuma kana neman number account ki juya baya ga ta can ga number account nan ga sunan banki nan unity bank ga account name nan kawai sai dai mu ringa jin jimusta account dan wani ya zo ya rika min ya ce matan ikara akwai kuɗi to tun da ake kuna da kuɗi in dai ba ku bayar ba garowa ce Allah ya samu daji a abnabi sai tambayoyi wannan ta ce assalamu alaikum malam menene hukuncin uban da ya yi wa ‘yarsa Allah ya isa gaskiya bai kyauta ba shi da ko da kangararre ne addu'a ake masa amma ita kuma tana son ta samu ribar rayuwa shine ke wa iyayenta biyayya duk abin da iyayenku suka ce ku yi matukar ba saban Allah ba ne. muna gane wa? to lalle ku yi musu da'a iyaye sun yi kokari a kanki ba abin da ba su miki ba ma'aikin ne mu kudin auren da zai auri duk san irin wahalar da ya sha a lokacin ba aka zo aka samu cikin ki mahaifiyarki ta sha wahalar tsawainiya da ke a cikin wata tara ka kawo ki duniya da taimakon Allah mahaifin ke ɗauki ɗawainiya har zuwa girmanki to inda yake ba butuli liberty ya kamata ki mai biyayya sai dai idan ya faɗa abin da yake sako ne to wannan ba za a mai biyayya ba saboda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al amma iyaye ai gwaraza ne sun yi abin a zo a gani Allah ya saka musu da gidan aljanna amma duk da wannan kuma ko da yarinyar ta yi laifi kada uban mata Allah ya yi mata addu'a muna gane ha yi mata addu'a mahaifiyar na taba karanta na taba ganin wani tarihi haka na tattaunawa da Abdurrahman Zubayr ah, ya taɓa faruwa a cikin tarihinsa mahaifiyarsa in yi abbali dai ba in ta hana shi haka sai da ce mai Allah ya ma limamin harabi to shi ya ɗauka ma Allah ya ma limamin haramin wani wani bala'i ne a lokacin amma daga baya sai zo ya zama limami na harami in kai raka'a biyu a can sai ka yi raka'a ɗari a wani gurin in kai raka'a biyu a can sai ka yi raka'a ɗari biyu a wani gurin ko dubu ma mana ya sannan za ka kai waccan gashi ta yi faɗan ya haddace alƙur'ani ya zama limami a matsalacin harami mai hudu ba malami mai karantarwa mai ilimi wanda duk duniya tana faɗuwa tana ƙaruwa da iliminsa sannan kuma mai kuɗi don minista ne na harkokin addinin musulunci ga kuɗi ga ilimi ga duk wata ta haifi wannan ɗan lalle ko ta yi nasara a cikin rayuwarta to da haka ko ɗanki ya baka miki rai mai addu'a ko ka ya baka mari ka yi addu'a shi sa annaba yi wa ‘ya'yansu addu'a ake yanzu ku ɗauki annabi nuhu annabi nuhu lokacin da ya zo na jirgi ana cewa masu zuwa su mai izgili har da ɗansa yana cewa in kun yi min izgili ni ma zan yi muku izgili kamar yadda kuke min in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru har Allah bayan an annabi Nuhu ya gama kera jirgi ɗansa bai ya zama tare da shi ba ya kiye imani ma kwata kwata ke ko ko kai dan kalefin da zai ma bai kai rashin imani ba har aka zo Allah ya ce ga lokacin da za a yi ruwan tsufana amma annabi Nuhu bai fidda rai da ɗansa ba sai da ya kira yaron yace yaro zo guri na shiga jirgin imani na gudu na tafi da kai ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafiri kar ka zama daga cikin kafirai zaka shiga wahala amma dan yake kasa kasa yace sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ba zan buya a bayan wannan dutsen zai kare ni yace mai la asimal yawm min amri llahi illa man rahim annabi nuhu yana kallo dan sa ya dilmiya a cikin wannan ruwan Wahala bai bainahuma al-mawju fa kana min al-mughraqin amma duk da haka ɗansa ya riga ya ruwan tsufa ne ya cinye ɗansa amma daga hannu shi ne wa ɗan addu'a yana rabbi in nabni min ahli wa inna wa'adaka alhaqqu wa anta ahkamul hakimin yace ya ubangiji ɗana duk da dai alƙawarin ka Allah gaskiya ne amma ga ɗana dai halaka Allah kai ne wato wato mafi iya hukuncin masu hukunci ma'ana duk hukuncin da ka yanke Allah ya yi daga nan Allah ya yanke hukunci kira shi ce ya nuhu innahu laysa min ahlik ya kai annabi nuhu wannan baya ci iyalanta dan shi kafiri ne innahu amalun ghairu salih ko innahu amila ghairu salih ko dai yayi aiki aikin da ba mai kyau ba kuma shi din ba mai kyau ba daga nan annabi nuhu ya hakura amma kun ga haddan sai halaka annabi nuhu yana mai addu'a to kuma haka ake so ku dage da yi wa ƴaƴanku addu'a ina fatan mun gane Allah ya mu dace wannan wannan ce malam dan Allah ga tambaya menene hukuncin uwar da ta raba auren ɗanta za ta iya yin daidai za ta iya yin ba daidai ba idan wannan yar ko kuma wannan mutum da yake auren yarta muna ganewa a idan wannan yar da ɗanta yake aura tana saba ma Allah tana cin mutuncin mijinta tana cin mutuncin iyayen miji to wannan uwar ta kyauta da take wannan yar taske dan yake ta muna gane ha amma in kawai dan sabani ne akan har kawai ta tsane ta to wannan uwar bata kyauta ba kuma Allah zai kama ta da zulubi muna gane ha to Allah ta ta'ala ya kama shi wannan kuma tace malam ina muku fatan alkhairi ta ce don Allah ina da 'yan mata guda biyu amma har yanzu ba samu mijin aure ba a ta da addu'a to muna roƙa Allah madaukin sarki ya fito musu da mijin aure Na gari wanda za a yi alfahari da an aure an aure shi duk ga matasa nan gurin ku ringa ba su mana 'yan garin ku ne ga nan ba su da aure ku ringa ba su 'ya'yan mana suna aura ku ba ta auren ga matasa nan ba abin da suka iya suka daukar rikodin da daukan kyamara duk ga sunan kurin gaba su mara gane ha ah, Allah ya sa mu daji muna roƙon Allah ta'ala ya ba su mazan aure maza na gari Allah ya sa mu daji kaga matasan nan samarin da na tambaye su nace ko ba ka su kaga ba wanda yake baya so kaga alama suna so kenan da haka idan ce ga wani matashi mai addini yana yin hidimar addini a masallacin nan ko bayan an gama tafsirin azumi ne tunda a garin ku yake sai ku nemi gidansu na ga kai mutumin kirki ne da haka ina da wata ya to ka zo ka aura wannan babu laifi a cikin sahabbai suna yin irin wannan muna gane ha sahabbai suna neman mutane me yake faruwa me yake faruwa to kowa ya shiru mana muna gane ba laifi ba ne babu laifi ga wani yaro mutumin kirki matashi ga bai da aure ki nemi ya aure yake in ya yadda ya aura shi kenan sai su rufa juna asiri muna gane ha Allah ya sa mu dace wannan ta ce malam ya halatta idan mata da miji suna samun saɓani sai mijin ya dinga wa yaran habaici da baki to shin wannan mugun abun da yake jawa yaran wato zai zai shafi ƴaƴan ba zai shafi su ba na farko dai kuskure ne uba ya ringa wa sa baki wannan kuskure ne sannan kuma dan yayi sabani da mahaifiyarsa ko mahaifiyar bai kamata ya yi baki ba balle kuma ƴaƴan muna gane ha addinin musulunci baya son tsinuwa baya son mummunan baki abinda addinin musulunci yake so shine kyakkyawan magana amma ɗan ka karka yadda don mahaifiyarsa ta bata ta mari ka ringa jawo ka bala'i saboda mahaifiyarsa mahaifiyarsa za ku iya rabuwa ko da yaushe ba dolan ka bace daga ran da kuka rabu ta zama ba dolan ka ba amma shi ɗan nan ba yadda za a yi kurabu in ɗan daba ya zama in ɗan fashe ya zama in ba ya zama ko me ya zama sai an ce ɗanta ne na haka bai kamata ka mai baki ba ita kuma in ta ji ta gaji da kai za ta iya ta gaji da kai ka yi haƙuri sai ma ka ji kagaji gaji da ita za ta iya ka gaji da ita a haƙura haka kawai ma ana zaman lafiya in Allah ya kawo rabuwa sai a rabu ba haka ne amma ɗanka ba yadda za a yi rabu da shi ba yadda za a yi ɗanka karbi da shi to kakka yadda ka wa ‘ya'yanka baki saboda mahaifiyarsu ga nuhu ba abin da matarsa ba ta na rashin mutunci amma bai taɓa muzanta ɗansa ba kai ma karka yadda ka muzan da ɗanka ko ke dan baban yaro yana baki a rushe ka san mata suna da wani hali wai idan baban yaro ya ba ta rushe sai su zuci akan ɗansu mai duka a ranar ai zalunci da rashin hankali da rashin kan gado shi yaro me yi. الله تعالى ya samu أرى ما سأل الله لولا إن laula أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا نعم وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون na'am kar kuma ta cewa muna magana akan abin da ya ya ya faru a yakin Muraisi ko kuma yakin Bani Mustalad ko yakin Bani Mustalad yakin Bani yakin Muraisi ko yakin Bani Mustalad je na karanta mana hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim na kissar yadda aka yi wa Aisha sharri wanda kuma ayat da ma karanta a jiya Allah ya kira wannan labarin da kirkirarren labari kuma Allah ya faɗa a biyu ya ce duk wanda ya shiga cikin wannan al'amarin ya muzanta Aisha matar Annabi salama to yana da zanibi gwargwadon abin da yi amma shi wanda ya jagoranci abin shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul to shi kuma wannan yana da azaba mai girma kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ya faɗa to kamar yadda muka ji labarin da kuma ayar da na ja guda ɗaya muna gane ha to sai Allah yake so ya ba wa mu'minai maza da mata la dubba ne da ana yada labari akan wani mumini dan uwanka ga matakin da zaka dauka in biki dauki wannan matakin biki saba ma Allah domin ba duk mutumin da aka zo aka ce ya aikata abu kaza bane ya aikata wani bai aikata ba bai ma san da abin ba amma wadan sai sai yayi wani lokacin ma shi kansa wanda yake bada labarin ya san ƙarya yake amma hasada da jin ya wani zai zama kaza ya wani zai zama kaza sai ci gaba da yaɗa mummunan labari a kansa tunaninsa wannan labarin zai sa wannan mutumin ya rage kima ya rage daraja addinin musulunci na dubban da ya mu shi ne amfanin ilimi aiki da shi so ake in ma mumini ya yi laifi in ma mumini ya yi laifi abinda ake so shi ne ki rufa masa asiri kirfa mai asiri shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ingantaccen hadisi yake man satara musliman satara hulla ko malamai na fada in je burinka ka tona mutum asiri burinka ka bayyana da shi a matsayin ba mutumin kirki ba idan mutane to kai Allah zai yi ma haka shi sa addinin musulunci yake son magana sitirta dan adam shi yasa yana daga cikin sunan Allah as-sittir mana ganewa duk da na cewa ba fitir ba ne a satir ne alawar ni fa'il ma'ana Allah mai yawan suturtawa ne don da za ku gane Allah yana da suturta bayi akan zunubansu sutura ya kala zai shi akwai sutura jiki akwai sutura kuma ta mutum kasan yana da laifi ka ɓoye masa don ya ci gaba da darajarsa a cikin mutane don da za ku gane Allah mai suturtawa ne in mun ɗauki sutura ta farko irin ta jiki kwalle nan duka gaba ɗaya ba wanda Allah ya hana sutura kowa yana da sutura shi wani ma yana da kala biyar wani kala goma kai wani mata ta kai ɗari saboda Allah ya gaya ma shi ne wanda yake sitarta kowa kamar yadda yake a cikin hadisi abu na biyu sitarta mutum a cikin laifinsa ba wani a cikin munan wanda zai ce bai taɓa yin laifi a duniya ba ko bai da laifi amma Allah ya lullube wa kowa laifinsa Allah baya tona wa kowa to kai ma haka ake so karka tona wa kowa muna ganewa to shi sa Allah ce ba mu wannan ladabin Allah ce laula id sami'tumuhu me yasa dan me lokacin da kuka ana ana yada labari akan Aisha matar Annabi sallallahu alaihi cewa ta yi zina da ita da Safwan ibn al-Mu'attal dan me yasa zanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira dama lokacin da kuka ji wannan labarin. Dama lokacin da kuka ji wannan labarin zannal mu'minuna wal mu'minatu sai a ce mu'minai mata da mu'minai maza da lokacin da suka ji wannan labarin ana yadawa akan Aisha to sun zata wa kansu alkhairi me yake nufi da sun zata wa kansu alkhairi su ce Aisha matar Annabi sallama ba za ta yi wannan ba matar ga magarin mutum ma ba a mata da san za ta je ta yi zina da aure balle ko matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin da komai sai da Allah ya zabu masa garinsa ya fi kowane irin gari garin makka da madina ya fi kowane gari kima da daraja sannan garin makka da madina saboda tsarkinsu a nan ne ake saukar da alkur'ani ko dai kaji Allah ya saukar da aya ya ce mata suratul fatihatul kitabi makiyyatun wa hiya sabu ayat ko suratul baqarati madaniyatun wa mi'atani wa khamsun wa samanuna aya kaga ko dai ga sura makkiya ko sura madaniya Kad aflahal muminun da ma karanta sura ce makkiya da muka ce tana gaban suratul nur sai ka in ta sama ka biyo sai ka wuce kan aflahal mu'minun sannan zaka zo suratul nur amma suratul nur sura ce madaniyya sannan bayan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya zaba mai sahabbai duk abokin annabi sallallahu alaihi wasallam dan aljanna gaba ɗin shi ɗan aljanna Allah madaukin sarki ya zabar wa annabi littafin da ko da littafin shine alqur'ani amma yanzu Allah sai kasa zabar wa annabi mata shi sa annabi Allah ya zabar wa annabi matan da sun fi matan kowa matan annabi saboda matsayin su uwaye ne ga dukkan wani mumini biksan Aisha bi taba ganin ta ba biksan Zainab binti Jahsh ba biksan Ummu Salama ba biksan Ummu Habiba ba biksan Sauda ba sai dai a suna amma dukansu a matsayin iyayen kiske saboda kima da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce me yasa da mu'mine suka ji wannan magana su muminan ba su zata wa kansu alkhairi ba zata kai alkhairi shine a zuciyarsu kansu yadda da cewa eh matar annabi sallama ta yi zina kuma haka ake so duk wacce aka zo za a bata ta a gurin ki cewa ta yi zina ki dauka ki yadda ba kawai ki mu'amala da ita da iya halayen ki da ta bayyana miki wa qalu su ce hada ifkum mubin ko ne yasa bu ce wannan zance ne kirkirarre a bayyane ba mu yadda ba matar annabi sallallahu alaihi ba ta wannan ba shi sa al-imam ibn kasir sai ce hada ta'dibun min Allah ta'ala lil mu'minina wannan ladabi ne ladabtawa ne da Allah ta'ala yake yi ga mu'minai fi qissati Aisha radiyallahu anha a cikin kissar Aisha Allah ya kara mata yadda shine afada ba'dhum fi dalika al-kalam as-su'i yayin da da yawa daga cikin mu'mini suka fada cikin wannan mummunan magana ta yi wa Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam mummunan zato wa ma zukira min sha'ri al da da aka ambata na wannan mummunan zance sai mutane suka fada cikin sa fa qala ta'ala sai Allah yake cewa laula ma'ana na nufin dan me me yasa id sami'tumuhu a yayin da kuka ji wannan maganar ana yada ta ai zalikal kalam alladhi rumiyat bihi ummul mu'minin radiyallahu anha wannan mummunar magana da aka jefa Aisha uwar mu'mini Allah kara mata yadda me yasa me yasa lokacin da kuka ji wannan maganar zanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira maza da mata ba su zata wa kansu alkhairi ba su ce ba yadda za a yi uwar mu'minai ta irin wannan mummuna aiki Allah ke me sa ku yi wannan ba kuma yanzu haka ake bata mutane a duniya duk abin da aka faɗa akan wata ke ma sai ki ci gaba da yada maimakon ke ma ki ji cewa biki yadda batun da baki da hujja muna gane ha malam yace da Allah yace wa qalu hada ifkum mubin sannan su ce wannan magana ce ta ƙarya a bayyane malam yace ai abin da ake nufi shine kabibun zahirun ala ummil mu'minin wannan zance ne na ƙarya a fili da aka yi wa ummul mu'minin fa innal ladhi waqa lam yakun riba wanda ya fada cikin wannan abun ba wai a cikin wasu wasu yake ba yana ta ne yana ta ne ya kirkiro wannan magana وذلك أن مجيء الأمة المؤمنين راكبة جهرة أي كذب أبو غني da Aisha ce da Safwan ibn al-Mu'attal ya gurfanar da dokinsa ta hau. ya taho da ita a zahiri ala rahilatihi akan dabbarsa fi waqtin Bahira a lokacin daidai lokacin sallah azhar ko kuma lokacin tsananin rana wal jaysh bi kamalihi na dhalik dukkan sojojin da suka je wannan yakin ai sun ga lokacin da suka taho sannan manzala ta salama ma yana nan a lokacin sai malam ce walau kana hada al-amru fi riba lam yakun hada jahara da a ce da Safwan ibn al-Mu'attal da aisha suna da wata mummunan manufa to ba za su shigo cikin mutane a tare ba sai da za ga idan mutum mazinaci ne sai dai su meeting point da matar da zai zina da ita ko da ba mata aure ba ce sai dai ya gaya mata gidan da za ta je ko ya gaya mata hotel din da za ta je ko ya gaya mata duk inda za ta je amma ba za su tafi a tare ba su je su yi zina a tare kuma su dawo a tare kuma saboda tsabagen bai da kunya ya taho tare da matar har gaban mijinta ba wanda zai wani ba wanda zai wannan in kai kana da taurin kan da za ta yi wannan ita ba ta isa wannan ba muna gane kuma shi safon ibn al-ma'abbal mu gane aikinsa ne in an je yaƙi an yi ayari a wani guri in an bar gurin to an sa shi aikin ya ringa zagayawa ya an bar wani ko ba a bar wani ba yadda ya tare an bar aisha da ya gante ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan wannan bai mata magana ba aka makaranta biya bai mata magana ba aisha ta zo ta hau kan wannan abin hawa shi ne ya taho da ita daga nan munafikai da suke neman damar da za su cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ga aisha tan da safwan ibn al-mu'attal sun yi zina munafikai suka ci gaba da yada wannan maganar a cikin mutane har masu imani ma irin su mistah su ma suka da wannan suke yada muna ganewa sannan Allah ya ce in suna so su tabbatar da cewa gaskiya suka faɗa to laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada me yasa akan wannan labarin da suke yadawa ba su kawo shaidu guda hudu da suka gani ba me yasa ba su kawo ba tunda ka'ida in kan shaidun da ake tabbatarwa da mutum yayi shi shine shaidu guda hudu to me yasa su waɗannan ba su zo da shaidu guda hudu ba kawai suka gina bayanin su ba hujja muna gane ha sai Allah ya ce fa in lam ya'tu bi shuhada'i in har kuwa bus kawo shaidu guda hudu ba fa ulaika inda Allah humul kadibun wadannan a gurin Allah makaryata ne duk lokacin da kaje kika je kika tumo ta yar uwarki da zina kuma bi kawo shaidu guda hudu ba ko kin ga alama ki ja bakin ki shiru na farko ki rufa mata asiri na biyu karki abin da in an dauke ki an kai gurin hukuma to kuma za a ce a miki bulala tamanin saboda kin mata kalaci na uku karki faɗa saboda mai yiwa ba ki da dalili mai yiwa ba ki da dalili saboda ɗan kadan an yi shi da ɗabi'ar zargi shi sa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya itikafi sai matarsa safiya ta zo sa da matarsa safiya ta zo sa suna tsaye a cikin duhun magariba suna hira kawai sai ga wasu habbai guda biyu za su ci suna ganin annabi sallama da mace kawai sai suka zo za su wuce da gudu sai manzo Allah ya ce kai ku tsaya ku zo nan da suka zo yace dai kun san safiya ko suka ce yi eh, to wannan safiya ce matata sahabbai suka ce subhanallah yace eh tsoro nake kashe dan ya jefa muku wani mummunan abu a cikin zuciya daga nan ai za su iya tafiya ce ai mun ga annabi sallama da wata a bakin masallaci cikin duhu to me wannan yake nuna mana ke ma karki je gudun da za a zarge ki domin akwai magana ta na Umar duk wanda ya jefa kansa a cikin zargi aka zarge shi ba yi laifi ba ke ma karki abin da za a zarge ki duk abin da kika san mace in ta yi za a iya zarginta to karki je ki kuma ki zo kina cewa ke mutum ne kirki yanzu ka ɗauko mata yan fim wai sai su ringa cewa su mutanen kirki to wai zai duk mutanen kirki ne ku tafi location ku kwana ku tafi wani gari ku kwana ku ƙin aure ku ringa mu'amala da maza ko kuma duk aka ku mutanen kirki sannan da kanku waɗansu suke fitowa a social media ɗan rikici ya taso lokacin da wata mata ta zo ita ba ta ba ta kuɗi sama da dubu biyar ba ta ce dubu biyu ne ko dubu uku ƴan fim suka fito suna magana wani daga cikin su ya fito ya ce eh, abinda ake a industry na fim bayi da kyau saboda ba a sa ma yara a fim sai an yi zina da su haka yake ya faɗa a media kuma har yau ba su kai shi kotu ba kaga ana yi kenan wata yarinya ma ta fito take ita abin da yasa tare da industry ta yi shekara da shekaru amma ba a sata a fim shine saboda ba ta yi wani yin zina da ita ba haka samu wata ta zo take ai shi ma wannan mawaƙin da yake sai an yi zina mata ake sa ta a fim shi ma yana yi amma fa shi bai tabbata yana yi ba saboda da ya fuskanci ta zo ta wannan surutun sai gano talauci shi kuma yana da kuɗi sai kira ta ba ta miliyan ɗaya da ya ba ta miliyan ɗaya ta iza gane ba mutane kirki ba ne ta je gidansa ta karɓa kuma a nan gurin ta yi bayani ta ce ita wallahi dama bura ne ke damunta <laughs> wai talauci ne ke damunta amma yanzu miliyan ɗaya nan ta cire mata kebur ɗari tara wai a tasa'in da tara yanzu kebur ɗaya ne ke damunta to kebur ɗin kuma ina jin ta yi shaye shayen ta je ta rasa miji da kuma za ki samu miji ki daina shaye shaye kuma ina jin da keburan gaba ɗaya sun fita to kar ki je ki jefa kanki a wurin da za a tuhume ki kin yin aure kadai kike yin aure kawai bayan kina samun wanda za su aure ki to abu ne da zai sa a zarge ki abu ne da zai sa a zarge ki muna gane ha Da shi sai Allah yake idan ba su zo da shaidu guda hudu ba a gurin Allah makaryata ne in kin damu dole sai kin ce wanta ta yi kaza kowa ne ya yi kaza to ki jira ki samo shaidu guda hudu da suka gani da suka gani pistol immortal mana suka gani bi da kabariya guda hudu to sai ki je ki kai su gaba wata rana wani sahabi ya taba zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah yau shedan yayi rinjaye a kaina na samu wata mata ba abin da ban yi mata ba sai zina kawai shi ne ban yi da ita ba amma komai da ake yi da mace na yi da ita sai na umar ja shi gefe ya ce haba bawan Allah ya Allah zai rufa ma a sai ka zo ka tuna kanka ka je ka yi tuba tsakaninka da Allah sai ce a so yake a mai haddi to kuma wannan tun da bai yi zina ta ainihin zina ba to babu haddi a kan shi ka dubi da sai na umar duk zafin addinin sai yake so wannan mutumin ya rufa kansa asiri shi ma ya rufa mai asiri muna gane ha to Allah yana da ka'ida yana da rufa bawa a cikin amma in bawa ya dage ya ci gaba da yin zunubin sa yana yi yana yi to wata rana Allah zai tona masa asiri wata rana a wata makaranta a Kano ba zan faɗi sunanta ba sai aka samu kawaye guda uku duka matan aure ne amma in sun fito makaranta kuma suna zuwa gurin samarin su kullum suna da lokacin in dai ranar da makaranta suna lokacin da suke gamuwa da samarin su wannan labari ne sosai saboda a unguwa ta ya faru ba mu da nisa da mutane wata rana sai wata da a cikin kawayen guda biyu to ɗaya biyu sai suka yi fada da suka yi fada sai da lokacin tafiye su wannan gurin yayi to ɗaya kawar da suka fada sai ta kira mijin wancan ta ce zo guri kaza zai ga wancan matarsa ga abin da take ita kuma rana take zuwa mijin ya je ya same ta red handed da namiji a ɗaki a cikin hotel to kaga dan karka ɗauka ta in kana yin abu Allah ba zai tona ma asiri ba Allah yana da hanyoyi ɗari da zai tona miki asiri kaga wannan rigimar ta da kawarta da suke aikin tare shi ya jawo asirin ta ya toni kuma ta turo mata mijin ya zo ya ganta Sai ga daga na ai baki bukata a ci an sake ki daga nan kawai hanyar gidan ku zaki nema baki bukata dan ba namiji da zai je je kama ki da wani kuma ya ci gaba da zama da ke, sai dai in shashasha ne muna gane ha sai Allah ta alaihi ولولا ولولا فضل الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أفقتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم بأفواهكم بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله a wannan ayoyi guda biyu da malayin sake karanta mana Allah yana so yana ma duk inda ya zargi ayyukan da kake aikatawa to matakar kana da imani in ka tuba Allah zai karɓi tubanka Allah yana kishin Aisha radiyallahu anha shi sa Allah ya saukar da wannan ayoyi ita kanta ta ce ba ta san ta kai matsayin da Allah zai saukar da ayoyi yana kare ta ba amma sai ga Allah yana jero ayoyi har guda goma don ya kare mutuncin aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala yake walau la fadlullahi alaikum wa rahmatu ba dan falala Allah da rahmatsa a gare ku ba fi duniya wal a gidan duniya da lahira duka Allah yana muku tausayi lamassakum fima afattum fihi azabun azim da azaba mai radadi ta kama ku a cikin abin da ku kusa na al'amarin aisha kuna bata ka iya wanda suka yi wannan zunubin ba don falalar Allah da rahamarsa ba da azaba mai radadi ta kama waɗannan mutane muna ganewa malamai suka ce wannan ana magana ne akan masu imanin cikin su don ba duka munafukai bane misali yanzu akwai hamna binti jahash ita hamna binti jahash abin da ita ta shiga cikin wannan lamarin ita ma ta rinda da Aisha kawai dan Aisha kishiyar yaya take kawai dan kishiyar yar uwar take ka san yana daga cikin rashin adalcin mutane shi ne. wai mutum in ka zo kana faɗa da ɗan uwansa maimakon da bincika ya gane waye da gaskiya kawai sai zo ya shiga musamman mata su mata taya yar uwarsu kishi take suke yi maimakon a an zo sun tarar da kishiyar yar uwarsu da yar uwarsu ana faɗa su tsaya su binciki gaskiya in yar uwarsu ce ba ta da gaskiya ce a abi kyauta ba a'a su ma kawai sai su shiga wasu ma in sun raina mijin sai su je wannan kishiyar duka kaga wannan aiki an raina ka amma ba a raina ka ba ai ba wanda zai zo dan kana auren kana auren yar uwarsu kawai don sun yi fada da matarka su shigo gidanka su shi matarka to kaga daga ganana sai su dauke matarka sai su dauke wannan yar uwarta ta su tafi ka tallabi su sannan kuma ka san yadda ake shari'a ka kai su gurin yan sanda daga nan a kai su kotu kila sai sun je brisin daga nan ba za su tsara irin wannan hukan ba don wannan hauka ne kawai don kike kin tarar da da ki da ta suna faɗa wai kawai kishi kike mata duka in ta mutu ya za ku yi in ko karya ta ya za ku yi in mijinta bai haƙura ba yaya za ku yi kuma ko mijinta ya haƙura ai ƴan wanta ba za ta haƙura ba ita ma tana da ɗan uwa mai yiwa akwai mahaukata a cikin su kuma sai su bi ku har gidanku su muku duka ce ba ku duka dala ba ka ba to ita rigima koye ta ake rigima koye ta ake mutum yana da dama in ma ɗan uwan mace ka su suke haɗa matan ka rigima sai ka hana ta shiga gidanka wannan babu wani laifi a ciki duk masu da za su zo gidanka ta haifan ba da fitina kawai ka hana ta shiga dama ba ka gina gidan dan ita bane ka gina gidan ne dan matanka tunda za ta shigo gidan da ba naka ba ta da rigima mai amfanin ta ta daina zuwa to ita wannan hamna din kawai ta je ta shiga haka mistah mistah shi ma ya shiga shi wannan mistah dan uwa ne na Aisha na jini amma ya je ya shiga shi ma ya da wannan labarin kan haka Hassan ibn ah, Hassan ibn Thabit mai yiwa annabi sallallahu alaihi waka shi ma sai da ya shiga wannan wannan rigimar to waɗannan tunda su mu'minai ne da misbah muna ganewa da misbah muna gane da mitsa da hamna da kuma hassan su mumine ne amma tsautsayi ya sun fada cikin wannan lamarin shi sa Allah ce ba dan fadalar Allah da rahamarsa ba a gare ku duk da kuna mumine da kuma azaba ta same ku saboda wannan labarin da kuke yada muna gane ha to kaga waɗannan sai suka zo suka shiga su mumine ne amma sai suka shiga to shine Allah yake ba dan falalar Allah da rahmatsa ba a gare ku lamassakum fima afaqtum fihi adabun azim da azaba mai girma ta shafe ku a cikin wannan abin da kuka fada shi ma'ana wannan yana cewa duk lokacin da aka yi wani sharri aka mai kadafi kuma ke kika zama daga cikin waɗanda suke yaɗa wato kina kokarin jefa kanki ne cikin azaba muna ganewa na karki karki karki shiga ciki kuma karki yada shi sai inganta hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kiyaye min abu biyu ni kuma zan lamunce masa shiga aljanna abu biyu na farko shine abin da ke tsakanin labba guda biyu harshe karki yadda harshen ke jefa cikin wuta domin a hadisin mu'az annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ba abin da yake kai mutum wuta irin harshen sa وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناكرهم إلا حسائد ألسنتهم إلا حسائد ألسنتهم باون أبديك سأول نجيب متين أوتا أكم fuskarsa أكم zozan hancinsa ya jefa أوتا auta أولاك أن شيء سبدا أبن abin da harshen مسا sannan wuri na biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kiyaye shine abin da ke tsakanin cinyoyi guda biyu al'auran mutum kada ya je saba ma Allah da ita to Allah ya ce da azaba mai raɗaɗi ta same ku in talakkaunahu bi alsinatikum ayayin da kuke faɗar wannan maganar kuke karɓo ta ku yada da harshen ku ba ku da hujja amma kun ji ana faɗa sai kuka rawaita kuma sai kuka ruwaitar ma'ana kuka jiyo kuka jiyar to da ba dan falalar Allah da rahmatsa ba da Allah ya kama ku a daidai wannan lokacin kasan yana daga cikin mummunar cikawa shi ne Allah ya karɓi rayuwarki ko rayuwarka a lokacin da kake yin sako kuma ƙa'idar Allah ce in Allah ya ma wa'azi ya kawo ma jarrabawa ya kawo ma ayoyi kake yadda to Allah sai ya kyale ka sai kana cikin yin zunubin sai Allah ya kama ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yumli lil-zalim hatta idza akhadahu lam yuflitu sai karanta aya cikin suratu hud yace wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid kana laifi Allah yana kyale kai na ma talala kana ganin kamar ka isa ne kana yi Allah yana ma talala kina yi Allah yana miki talala hakke kin gama cika zinubi a cikin wannan aikin sai Allah ya jamfe ki kuma Allah ya ce in ya jamfe ki wallahi zai ki kwace ba kuma kamar haka ubangijin ka yake kamu in ubangijin kai kama gari a lokacin da gari yake zalunci yake yin laifi to haka ubangiji yake kama mutane kuma kamun Allah mai raɗaɗi ne mai tsanani na kai na da gyara rayuwar Allah yake wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm sannan kuka je kuka ringa faɗa da bakin ku abin da ba ku da ilimi akan sa yanzu ki iya tunowa in kin taba cewa wata cewa mazinaciya ce ko kuma yar iska ce ki yi nazari a cikin ranki kin taba kina da hujja da shari'a ta sa da zaki ce mata iska ki in ba ki da ita kin mata kadari muna ganewa Allah ya ce wa tahsabunahu hayyinan wannan sharrin da aka yi wa Aisha kuna daukar sa abu mai sauki amma wa huwa inda Allah azim amma a gurin Allah wannan zalibi ne mai girma a gurin Allah wannan zunubi ne mai girman gaske malam yace walau lam takun zaudatun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ko da ce Aisha ba matar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bane lama kanat hayyinan da irin wannan mummunan magana a danganta ta da wani ba zai zama abu mai sauki ba fa kaifa wa hiya zawjatu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam al-ummi to yaya kuma a ce matar manzon Allah akai wannan annabin da yake baya karatu baya rubutu Katamil an biya anbiya annabin da yake shi ne cikamakon annabawa muna ganewa wa sayyidil mursalin annabin da yake shi ne shugaban dukkan manzanni gaba daya fa azimun inda Allah an yuqala fi na nabiyhi wa rasulihi ma qil gaskiya wannan zai zama abu mai girma a gurin Allah a ringa faɗa wa annabin da ya fi so dukkan halittinsa a ringa gaya matar wannan annabin wannan magana lalle abu zai zama mai girma a gurin Allah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yazalu li hada Allah yana kishin a ringa fada wa mata annabi wannan muna gane ha wa huwa la yuqaddaru ala zawjati nabiyyin min al-anbiya idhalik ai ba za a tafi kaddarawa wata mata daga cikin matar annabi a ce za ta je ta wannan mummuna aikin ba hasha wa kalla ba zai yiwu ba har abada ولما لم يكن ذلك فكيف يكون هذا في سيد في سيدة نساء الأنبياء in dai wannan ba zai faru da matar annabi ba to ya matar da Allah ya zaɓe ta yake duk matan annabawa Aisha yake shugabansu to ya za a ce Aisha ta aikata wannan wa zawjatu sayyidi walad adam ala al-itlaq fi dunya wal akhirah duk 'ya'yan annabi Adam ba wanda kai annabi daraja to kuma Aisha matarsa ce ya za a ce ta yi haka wannan ne sa Allah ya ce wa tahsabunahu hayyinan kuna dau kuna tsammanin wannan sharrin da ake wa Aisha abu mai sauki amma wa huwa indallahi azim amma abu ne mai girma a gurin Allah shi sa inganta cikin hadisin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innar rajula lalle zaka iya samun mutum la yatakallamu bi kalimat bi kalbil kalimati min wani mutum sai ya je ya fito ta magana da zaka fuka ta ubangiji la yadri ma tablu bai san iya tsananin bala'in da wannan kalmar za ta ja masa ba amma ya hawi bi hafi adamin ma bai na sama'i wal abu. amma saboda wannan kalmar da ya faɗa saboda munin kalmar zai ringa gangarawa cikin wutar jahannama sai ya yi nisan da ke tsakanin sama da ƙasa akwai wanda zai iya biya mana cewa daga ƙasa zuwa sama tafiya shekara don shi to tafiyar shekara ɗari biyar ce kamar yadda hadisi a cikin sunan abu dawo ya faɗa duk da dai malamai sun ce hadisi ne ba'i. amma da hadisin ya ce daga ƙasa nan zuwa sama wannan da kuke ganin ta tafiyar shekara ɗari biyar ce tafiyar shekara ɗari biyar ce saman suna da nisa ko jirgi da kuke ganin sa bai wuce iya wurin gajimare ba tun da gajimare ba a liƙe ta da sama ba kawai Allah ne ke ajiye shi a haka to ko jirgi kawo in ka zo ta saman gajimare za ka ba ta ƙasan gajimare ba sai kin yi tafiya shekara ɗari biyar a ƙafa biki ƙarasa inda za ki je ba mana a tun ran da aka haife ki tafiya kike to har yanzu biki ɗaya bisa biyar na zuwa gudan nan ba idan shekarar ki hamsin shi ne kika yi ɗaya bisa goma to mutum zai faɗo ta mummunan kalma bai yi wasa da ita ba wannan kalmar za ta dinga gangarawa da shirin tafiya da ita cikin wutar jahannama sai ya yi tafiya shekara ɗari biyar kaga wannan nisan nasa ya kai nisa saboda kalmomi da muke renawa muke faɗa wani yayi zina wani yayi kaza wani ne yake kaza wani ne kaza to wace ka ga maganar mutane kai zikiri ya ishe ka ne haka kake faɗan maganar mutane ina ruwanka da labarin wani ina ruwanki da labarin wani mata an haɗa gidan gidan unguwa ai gulman mutane gidan suna ai gulman mutane gidan biki ai gulman mutane gurin tafsiri kafin malam ya zo ai gulman mutane maimakon kawai ta ringa subhanallahi walhamdulillah wasu da tilawa ta yi kuma ba wato ba inda mace ke ganin cewa ya halatta ta yi cuta ko ta faɗi munanan magana irin tsakanin kishiyarta mace gani take duk maganar ta faɗa akan kishiyarta kawai ya halatta da haka za ta ci mutuncinsa za ta yi mata sharri za ta yi mata ƙarfi kuma manzala sai dai faɗa su uku yace wallahi la yu'min yace wallahi ba shi da imani sai dai faɗa su uku sahabbai suka ce waye ya rasu lalla wasu ma suka ce kan kaba wa khasir wannan kun ake ta bashi da imanin nan ya tabe yi asara sai ce man la ya amalu jaruhu ba wa shi ne mutumin da makocinsa bai aminta da sharrinsa ba yana ganin zai iya masa canji to kishi yake kuma yake makoci yake ta farko musamman in kuna gida daya in dai kishi yake bata aminta a ranta cewa ba za ki iya cutar da ita ba a fili ko a boye to ba ki da imani ba ki da imani shaidan ne kawai ke zuwa yanzu zau abinda ya sa a ƙasar hausa aure yake mutuwa abinda ya sa abinda ke lalata aure iyaye ne da ƙawaye su ke lalata aure sannan da makin kafin ta zo an mata hudu ba yi namiji goma ba uba goma bare wai ke ta aure to ko namiji ne ke aure aure matsala ce na kasu ne ba ma mace ba namiji zai iya yin aure goma sha biyar kuma a ɗauki mace a bashi amma ba namijin da zai ga mace ta aure maza uku ya zo ya aure ta ya san ko ya aure ta ba ta zauna ba amma su mata an gaya musu namiji goma ba uba goma ba ne namiji ba ɗan goyo ba ne namiji kanin ajali ne ya kashe keje a auro ta <laughs> duk wannan manganin wahayin shaidan ana diga ku da shi wata rana lokacin muna karatu muna karatu a da asali nce na fara na yi semester samista guda daya kawai na gane ni ban yi ne yaro zama malamin aji ba kawai na canja sai na koma na diploma ta lo na biyu na yin lodi na to wannan samista da muke guda daya mun yi wani sati na yadda ake zaman aure wata yarinya ta zo daga kogi state yar ajin mu ce in ba mata bana jin sunanta umolara ta ce a garin su yadda ake yi na farko miji baya tasowa da faɗa matarsa ta taso da faɗa na biyu ba ki yadda ki tattauna matsalarki da mijinki ko da ƙawarki ko da ƴar uwarki ko da iyayenki saboda idan idan third party ya shigo cikin aure lalata shi ki sannan abin abu na uku da na san matar bahaushe matar bahaushe dai ba taɓa iya wannan ba shine idan an ci abincin safe an ƙoshi kafin mai gida ya fita sai ta ɗabi ‘ya'yanta su je sai su mai godiya sannan su mai addu'a Allah ya ƙaru muna ganewa idan an ci na rana sai su je su mai godiya in an ci na dare sai a je a mai godiya to matar ba wace duk ganin taimaka maka ta ke ma in ka in ka in ka in ka ta abincin dan take ta taimake ka ma wai yana daga cikin abin da za ta nuna ma ta yi bishi ta take dafa abinci yankin dafa abinci ai gobe titi kaga abinci na yana nan ni kuma sai je can wani guri ni kuma dan ɗebe mai daɗi ba ruwa na biki ba ga abinci nan ga komai ki dafa jiki ki ki dafa jiki me wa ina jin azumin annabi dawud kike ko <laughs> haka zan kaddara kina azumin annabi dawud ko sai kare ki shi sa za ga hattarar rashi matan yare da yawa in ana rarrashin su suna jin suna jin rarrashi shi sa namijin bahaushe baya rarrashin matarsa saboda ita matan bahaushe lokacin da kake rarrashin ta lokacin za ta saki sabon rashin mutunci da akwai an faɗa ya haɗa kawai shi ma ya tafiya sa a cigaba haka har sai kin gaji saboda in ya cike zo zai baki hakuri to daga nan kuma rashin mutunci zai tashi maimakon kiga ya girmama ki ya mutunta ki ya zo zai rarrashe ke baki hakuri a'a ake daga lokacin da ki fara kafafa kina ganin kin isa ai ba wani isa ai namiji ne kamata ya ce da mace ya isa saboda shi sai auro guda hudu ke ko wannan guda ɗayan ko ya yi miki ko bai miki ba da haka zaki ci gaba da maneji ba haka ba shi ya sa Magan da suke da wayo tun namiji mai wayo ba ya zai zona da mata kwaya ɗaya gaskiya nake biya muku saboda in kaske mata ka ɗaya. kuka je kuka yaska ya da ita to na farko dai ta daina kama abinci ta daina kai ma ruwan wanka ta daina gaida kai da safe duk ƴaƴanka ne zaki ma ba ka bane ya Allah kuma da gaskiya ba ka bane sai ta kira babban yatta ta kira babban yatta ta ce mata ta ce mata da baban ki can ya dawo je ki kai mai abinci wai ba za ma ta je ɗakin sa kamar sanne da zuwa ba ba za ma ta je taro shi tun da kofa ba Ka gaya mai sunan soyayya ta rungumar suna gaya mai magana mai daɗi ba za ta yi wannan ba kawai tana kan inda take shi sa mazan hausa su ringa aure kenan ba za ku iya hana mazan hausa aure ba da zina sauraron wata malama wata gombe wata malama juwairiya tana wa'azi tana koyawa mata yadda za zama da miji ta ce kun ga mace sai ta malakanci wai mai mijinta yake so ya ci na abinci ta ce idan aka yi fada abin da zaki mata ne amfanin sana'a ga mace ki samo kuɗin ki sai ki mai wannan abin da yake so ki zo ki ajiye mata sannan gidan ki sa mai turaren da bai taɓa sa ba ke ma ki kwalliya ki sa turare da ba a shiri yana zuwa yana kallon abincin nan ya buɗe ya ga abincinsa ne to daga nan zai fara yar jariya kaga 50% na fushinsa ya tafi kuma ga kanshin nan sai ya tafi mai da 20% kuma yana leƙa sai ya ganki kamar wata hurul ain kin yi kwalliya kina kanshi to nan ma 20% ya tafi sauran 10% ta ce a 10% din sai ringa ta kin ga dama ba na son ki ringa min irin wannan abin da ma ita ita ma ta bahaushe wai mijinta ya ɓatare ita ma ta ɓatare wai bai ita ma masa magana ba ba ku ke yi ba shi sa mazan ku ba ta san wallahi shi sa ba za su so ku ba shi sa za ga idan mutum ya je ya auro matan da suke a waje mana wanda ba hausa ba yare na waje muna ganewa to sai ji daɗin zama da su da zama da ja muku a cikin wannan bayanin mata take bayanin cewa ni ba ta al'adar yarabawa ita ke fada ta ce al'adar yarabawa idan an saki mace in ta zo za a yi aure sai an tambaya mijinta yana raye ko mutuwa yayi idan aka ce mijinta yana raye za a ce to ba ta tarbiya ba za a aure ta ba amma an mutuwa yayi wannan kaddara ce sai a aure ta to da yana da shi ku gyara ba ma san mu da yau an saki wannan gobe an saki wannan kuma kuma matsalar ne ba wai anan garin kawai ba duk inda kake karatu kullun takardar da za a rubuta ma ina da ƴaƴa ba miji ina da ƴaƴa ba miji ina da ƴaƴa ba miji mijin nan fa neman sa ake ai addu'a wasu ma da ba su da tsoron Allah je gurin boka jiddan miji ya zo amma kuma mijin ya zo shine za a wulakanta shi kuma dan Allah yanzu misali in adalci za a yi da mace da miji in suka yi aure duka sun rufa juna a fili kun yarda da wannan amma ne tambaya nace wa ya furfa wani asiri me za ku ce namiji ne furfa mace asiri wata rana wani ya ba mu labari shi ne ila abin da zan rufe da shi wani ba mu labari ya ce wata rana malam mahmud gumi allah ji kansa da rahama sirikinsa da ya ba ya inda labarin ya inganta sirikinsa da ya ba shi ya zo gidansa sai abu gumi ya girmama shi ya mutunta shi da zai tafi har ya raka shi shi mutumin da ya zo shi ne wanda ya ba malam gumi ya to can kuma sai ga sirikin gumi ya zo wanda shi kuma gumi ne ya ba shi a da aka sai gumi shi ma ya tare shi girmama shi mutunta shi amma sai aka san cewa girmama wanda ya yi wa sirikinsa wanda shi gumin ne ya ba shi a ta fi girma sama da girmama wanda ya yi wa sirikinsa wanda shi ne ya ba gumi a ta haka ga dole ɗalibai su tambaya tun da iya tunani shi ne wanda ya baka ya aishi da ka mutunta sama da wanda ka ba ya za ka ce akar makalla wancan shi ya baka ya mun ga dai ka girmama shi ka mutunta shi amma wannan da ka ba wa ya kafi girmama shi kafi mutunta shi sai gumi ce to shi ma zai ba su ansa daidai da su ce shi wannan aiki ya bani amma ni kuma wannan ni ne na ba shi aiki <laughs> ba haka bane shi wannan aiki ya bashi shi da sha da tsira rashin lafiya everything wata mata mai rashin kunya wata mata mai kaza wata mata mai kaza amma shi kuma nan shi ya dauke sa ya kai kike yin wannan abun a can gidan shi sa yake to wannan wanda ya tare masa wannan bala'in to sai ya fi girma mai saboda wanda ya hada shi da wannan amma ba zan ce bala'i ba da Allah kun gane data yana da kyau mata su gyara da haka wancan wancan wancan azumin da muka haɗu mun yi magana akan abubuwa guda goma ko to wannan kuma za mu ware rana ɗaya mai mata lacca yadda ya kamata mace ta zama a tare da mijinta la'alla in kun gyara za ga cewa an daina rubuta takarda ikar cewa ga 'yan mata ba miji an daina koran mata daga gida amma ka je baka samu ba kana cikin tashin hankali kowace ƙaramin halitta ta zo ta ringa marashin kunya ai akwai matsala ba ta da kwari ba ta da komai abinci sai an ba ta kudin kashewa sai an ba ta fiye wata sai ka je kanti ka shoka ka mata sannan kuma ta ce kai ne ba za ta mutunta ba za ta kimanta ba ya Allah an yi daidai a nan gurin ai shi da ma ka'idar rayuwa babba tausayawa na ƙasa yake shi kuma na ƙasa girmama babba yake ashe tsakanin mace da miji mace mijinta ya tausaya mata ita kuma ta girmama shi amma in dai ba ka girmama shi kuma zai tausaya miki ba in dai baya ba girma shi ba zai tausaya miki ba shi sa matan da suke da kirki suke da mutunci kullun za a ga wata ma sai ka ringa ya aka yi na wannan yana ji da ita muna gane ha ya aka yi na wannan yana ji da ita saboda abubuwan arziki da kirki da mutunci wasu matan gani suke kawai mu'amala ta aure ce take sa miji wallahi ba wannan bane mutuntawa da kimanta da darajawa shi yake sa namiji ga kimanke da daraja ki amma in kina wulakanta shi wallahi ba zai ga darajar ki ba Allah ta'ala ya samu daji سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته